This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. sai kuma dubu biyar da talatin a matsakaicin zango. masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Kuna kuma iya kama mu a duk inda kuke a ko'ina a lokacin da kuke bukata a sashinmu na voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na safiyar yau Juma'a 16 ga watan Oktobar shekarar 2015 sannan ina tare da Jummai Ali daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kafin mu ci gaba bari mu fara da kanun labaran duniya. Ya kashe mutane sosai wallahi da yaran matasa matasa haka. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Falasɗina su daina yayata ƙarerai game da ƙasarsa. Shugaban alfa kwande na kasar gini kuma ya doshi lashe zaben shugaban kasar da aka yi a kasar a ranar lahadi ma'aikatar tsaron amurka pentagon ta jefa wa 'yan tawayen syria taimakon alburusai da kayayyaki ta jiragen sama irin barna kuma bam yayi a maiduguri ya kashe mutane sosai wallahi da yaran matasa matasa haka sun kai nawa ne mutanen mutanen da suka mutu wannan yana gani a takance To ko guda nawa ne za mu je a cikin rahoton. ƙungiyar Fulani ta Miyatti Allah ta maidawa ta Yarabawan Afinifere martani game da wa'adin barin yankin Yarabawa. bafulatani yana da 'yancin ya je ko ina da ya ga dama kamar yadda dan uwansa bai rabe ko yamuri ko ma dan ibibiyo ne ko dan ijo to dai za a je a cikin rahotannin namu shirin lafiya uwar jiki ma yana tafi amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya sauraro ga kuma labaran. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce a shirye yake gana da shugaban Falasɗina Mahmud Abbas domin kawo ƙarshen tarzoma, amma kuma ya ce tilas shugaba Abbas ɗin ya kawo ƙarshen abin da ya kira ƙarerayen da yake yayatawa game da Isra'ila. Ya ce a shirye yake gana da shugabannin Laraba da shugaban Falasɗina domin kawo ƙarshen tsokanar faɗa. musamman firaminista na isra'ila ya buƙaci falasɗinawa da su daina ta jita-jitan cewa isra'ila tana da niyyar ƙwace gabashin birnin Qudus da masallacin al-aqsa haka kuma mr netanyahu ya yi kaca-kaca da falasɗinawa a kan ƙaryar cewa jami'an tsaron isra'ila suna yi wa falasɗinawa kisan gilla ya ce isra'ila na yin duk abin da wata gwamnati za ta yi na tunkarar mutanen da ke kai hare-hare da wuƙaƙe suna karkashe mata mutane Wannan zargi dai ya fi mai da hankali ne akan wani yaro ɗan shekara goma sha uku ba ne, mai suna Ahmad Mansara wanda ya soke yin Isra'ila guda biyu a ranar Litinin a birnin Kudus. Hotunan gidan talabijin sun nuna yaron yana kwance a titi jina-jina. Jini na fita daga kansa kuma kafafuwansa sun murɗe bayan da wata mota ta kaɗe shi a lokacin da yake ƙoƙarin arcewa. Shugaban Falasɗina Mahmud Abbas ya zargi 'yan Isra'ila da laifin yi wa yaron kisan gilla. To amma kuma ita Isra'ila a jiya Alhamis ta nuna wani faifan bidiyo da ya nuna yaron yana zaune a gadon asibiti da bandeji a kansa yana cin kayan kwalama yayin da likitoci Yahudawa suke masa jinya. Mista Netanyahu ya ce irin waɗannan ƙarerayen ne ta hazga Falasina suna ta kai wa 'yan Isra'ila hare-hare har ma suka kashe bakwai suka kuma raunana fiye da mutum ashirin. Ya zuwa yanzu dai sojoji da 'yan sandan Isra'ila sun kashe Falasina talatin da ɗaya. nan ba da jimawa ba sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai yi bulaguro zuwa gabas ta tsakiya a wani kokarin kwantar da hankula. bisa ga dukkan alamu shugaban kasar gini alfa conde ya doshi alamun zaben shugaban kasar da ake yi mai da ake ta rikici a kansa bayan ga babban dan takara na abokin hamayar sai ya janye daga zaben bayan da aka kirga kashi 80 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada a zaben da aka yi a ranar lahadi shugaba kwande ya doshi lashe zaben da gagaruman nasara yau juma'a da daddare ake sa ran za a bayyana sakamakon zaben daga sauran mazaɓin ƙasar a ranar laraba babban abokin hamayyar shugaba kwande ya janye daga zaben yana mai faɗin cewa zaben yaudara ce kurum ba a dai tantance ba daɗa ko janyewar tasa za ta sa a yi zaɓen fidda gwani jiya alhamis ƙungiyar da ke hankoran kare haƙƙi da 'yancin jama'a na human rights watch ta yi kira ga jam'iyyun ƙasar da su kai zuciya nesa domin kaucewa tarzoma kuma ta shawarci jami'an tsaro da su shiga tsakani domin hana barkewar tarzoma ƙasar gini dai tana cikin wadda take da tarihin tarzomar siyasa da aka danganta da zaman ɗarɗar tsakanin ƙabilun ƙasar a yayin da a baya an kashe mutane da dama a arangamomin da aka danganta da bayan zaɓe. waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon ta ce jefo alburusai da sauran kayayyaki ta jiragen sama da ta yi sun yi nasarar jigilarsu ga dakarun larabawan syria Waɗannan kayayyaki an yi niyyar kaiwa wata ƙungiyar 'yan Sunni a arewa maso gabacin Siriya waɗanda ke fafata da dakarun ISIS a wani yanki da ke arewacin siriya wato yankin Rakka inda 'yan ISIS ɗin ke da ƙarfi sosai. Jiya Alhamis wani jami'in Pentagon ya ce rundunar sojan Amurka ta yi imanin cewa jigilar kayayyakin sun kai ga ƙungiyar ƙawancen Laraba da aka yi niyya. Tun da farko wani mai magana da yawon Pentagon Peter Clark ya faɗa wa manema labaru cewa tana yiwuwa wasu daga cikin kayayyakin da aka jefo daga jiragen saman sun faɗa hannun wasu ƙungiyoyin ciki har da ƙungiyar kurdawa daga baya ne kuma jami'an tsaro suka gabatar da wata sanarwa cewa kayayyakin ba su faɗa hannun wasu ƙungiyoyin ba Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce zai jinkirta janye sojojin Amurka daga Afghanistan waɗanda aka shirya janye su a baɗi don Allah ya kai mu. Ya ce zai jinkirta ɗaukan wannan mataki a saboda irin galabar da 'yan ƙungiyar Taliban suka samu a ƙasar galabar da Amurka ba ta yi zato ba. Jiya Alhamis shugaba Obama ya yi wannan furuci a fadarsa ta White House ya ce za a bar sojojin Amurka dubu tara da ɗari takwas su ci gaba da kasancewa a Afghanistan har zuwa ƙarshen ƙarshen wannan shekara kafin a rage yawan su zuwa 5,500 zuwa lokacin da zai sauka daga kan karagar mulki a watan janairun shekara ta 2017 shugaban ya ce aikin sojojin amurka afghanistan zai ci gaba da kasancewa ɓangarori biyu ba da horo da kuma gudanar da shirye-shiryen dakile ayyukan ta'addanci ya ce har yanzu sojojin afghanistan ba su yi karfi da ake bukata ba kuma ƙungiyar taliban tana samun nasara a wasu yankunan karkara kuma tana kai kai munanan hare-hare a kan birane. To amma ƙungiyar Taliban ta caccaki shirye-shiryen sojojin Amurka da na ƙungiyar ta tsaro ta NATO na faɗaɗa lokacin kasancewarsu a Afghanistan da aka ba da rahotonsa. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wace irin barna bam ɗin da ya tashi a masallaci a Maiduguri ya yi wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu gare ka. a daren jiya ne aka samu tashin wasu tagwayen bumabumai a wani masallaci da ke anguwar mulai anguwar da ke dab da shiga cikin garin maiduguri wanda ya sanadiyar mutuwar wasu mutane da kuma raunata wasu da dama wannan tashin bom din da ya zo ne bayan kwana biyu da aka samu tashin wasu bumabumai a anguwar sajeri wanda ya sanadiyar wasu mutane guda hudu da kuma raunata guda goma sha uku sai dai wannan bom da aka ce ya tashi a wata masallaci a anguwar mulai ana zaton cewa an ajiye shi ne aka kuma ta da shi daidai lokacin da ake sallar magariba ga dai irin abin da ɗaya daga cikin mazauna wannan anguwa da kuma suka yi jigilar majinyatar da wannan bom ɗin ya ta zuwa asibitoci ya shaida min ta wayar kamar haka daga wani masallaci ne abin ya faru masallaci hangon mu kaɗan dai ta wancan gefe kafin kamar za ka tafi ta hanyar sojoji wajen cikin point na hangon ne wajen mulaidin eh ya mulaidin eh ya kashe mutane ne bob din ya kashe mutane sosai wallahi da yaran matasa matasa haka sun kai nawa ne mutanen mutanen da suka mutu wannan yana gani a takance wannan da sun kai kamar mutum goma wani da suka rasu da wani da suka ji rauni akwai wani da suke mutu a dan sama sama amma yanzu yan red cross yanzu sun zo da wannan motar su da sun doka sun tafi yanzu akwai saura mota biyu suna kan dibawa lokacin wani sallah ne magariba ne ko isha ne eh dai idan ana sallan ba sai an yi dalar saudi a na biyu ne sai abun ya tashi bayan kamar minti biyu waka ba zai eh. kai biyu ma eh, kawai sai ga jama'a suka taru mutanen da suka ji ciwo har masallacin ya rushe akan wayansu da sauransu suna taimakawa eh. a bayan suna taimakawa aka sai gwamnan ya sake amsawa to yara matasa da sauransu akwai da suka kare akwai da suka ji ciwo to wallahi yanzu akan matasan da ni da kaina ma mota na dibi matasa ya kai yara guda goma sha biyar na cikin mota na gwamnati na taimaka musu suna kai su cikin general hospital imaki wai kamar ajiyo aka aka tafi ko a cikin masallaci yawa eh ajiyewa ne aka yi aka tafi aka ce ta daya cikin masallaci daya kuma a gefen bakin shi mun shiga masallacin aka ajiyewa a wani kwanakin nan dai ana ci gaba da samun matsala ne na hare-hare musamman ma a ƙauyuka ko kuma mashigan gari kamar yadda wani da ya fito daga garin goza ya shaida mun cewa wallahi boko haram nan sai mana ta a goza ne kuma yanka mana mutane da dare suka mana mutane yanzu yadda na so na mutane a cikin garin goza mutane ta yanka a cikin anguwa bulabule yaushe da abin ya faru mota sai karan jiya. Eh, da dare ne ko da rana ne. da dare ne da dare ne ta dutse suka soko. ok suka soko ta dutse ne su shiga angwanni mutane su yanka. eh sai sun yanka da dare mata kusan uku da yaro da kuma maza guda biyar. suka yanka mutane tara dai gaba daya. Eh. a 'yan kwanakin nan dai ana ci gaba da samun matsalan hare-haren kunar bakin wake da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma wasu rahotanni da ke fitowa daga ƙauyuka waɗanda ma ke nuni da cewa ana ci gaba da samun matsalan hare-haren wanda ake cewa 'yan kungiyar boko haram ne ke kaiwa musamman ma ga mazauna waɗannan ƙauyuka Amurka. Har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto da babu wani bayani game da adadin mutanen da suka rasa rayukansu ko kuma suka jikata sakamakon waɗannan bama Haruna Dauda biyu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To kungiyar Fulani ta miyati Allah a Najeriya ta maida yarabawan fere martani game da wa'adin barin yankin yarabawa da aka bada wanda hakan ya faru a 'yan kwanakin nan wakilin murar Amurka kowa wakiliyarmu madina dauda ta aiko mana da wannan rahoton yarbawa a jihar ogun ɗin sun baiwa fulani makiyaya wa'adin ne a sakamakon zargin cewa su ne suka kama tsohon sakataren gwamnatin tarayya olufalaye suka yi garkuwa da shi yarbawan sun ba da wa'adin makonni biyu alhaji muhammadu kirwa ardon zuru shine shugaban kungiyar fulani na miyatta allah a najeriya babban martanin da muke son mu maida muna son al'ummar yarbawa su san cewa olufalaye ba shugaba ne na yarabawa kawai ba ya taɓa zama sakataren gwamnatin tarayyar najeriya kuma wanda ya mulki kowace kabila ne a najeriya sannan batun cewa a koro wani daga kudu zuwa arewa muna ganin ba abu ne wanda zai haihuwar makasan nan da mai ido ba abu ne wanda zai jawo wasu matsaloli waɗanda tunaninmu a najeriya yanzu ba shine gabanmu ba domin inda ma ake da matsaloli ƙoƙarin ake a gyaggyara a ɗunke su domin a samu zaman lahiya a najeriya wannan gwamnatin da ta zo yanzu ƙoƙarin take ta samun ma mutanen najeriya zaman lahiya don shine babban jarinsu shi ma dattijan fulani muhammadu dodo oroji ya yi tsokaci a kan batun tare da kira ga majalisar ƙasa ta wani abu wannan abun da ake yi abin ban takaici ne a najeriya kamar a matsayin ƙasa ta najeriya ba wani mutum da ya ce ai wannan ba ɗan jiha kaza ba ne wannan dan wuri kaza ne duk dan najeriya dan najeriya ne wannan ba daidai ba ne ina kira ga najeriya kuma ga waɗanda suke rike da iko na najeriya kamar irin 'yan majalisa ya kamata su tsaya akan wannan abun su tabbatar da cewa duk wani wanda zai faɗi irin wannan magana ya taka doka kuma a hukunta shi. Amma ga ƙwararre a harkar tsaro Birgediya Sale Bala mai ritaya ya ce akwai mafita. Najeriya fa ta zama ƙasar mu gaba ɗaya. Ya kamata mu manta da zancen ƙabilanci da aƙida. Bafulatani yana da 'yancin ya je ko'ina da ya ga dama kamar yadda ɗan uwansa bai rabe ko yamuri ko ma dan ibibiyo ne ko ɗan ijo yana da ikon ya je ko'ina ya zauna ya ji daɗin sa ya yi mu'amala amma kuma dole dole ne ya mutunta al'ada da addini da aƙidan mutanen da ya je ya zauna cikinsu saboda haka dole ne manya da mu kanmu na tsaka-tsakiya da na ƙasa da mu mu yi ƙoƙari mu riƙa firici da zai haɗa kanmu a ƙasar nan ƙasar nan mun daɗe mun zauna da yarbawa muna ma'amala suna tare da mu a arewa muna tare da su a kudu kuma babu fin mai jin daɗin nagge kamar rabe don shi fa har fatar ta yana ci sabida haka ni a zatona wato abu ne da ya faru ba a yi zurfin tunani a kai ba a wani abu mai kamar ɗaukan mataki a jiya ne majalisar wakilai ta ba da umarni wa gwamnati a yi wa fulani makiyaya burtuloli domin magance yawan rigingimu tsakanin makiyaya da manoma da a halin yanzu ke neman mamaye shiyoyin arewa har ya zuwa kudancin kasar madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria Kar a manta ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a Washington. Yanzu ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san irin illar da ke tattare da lafiyar wanda yake yin aiki ba ji ba gani? Asusun Ford da cibiyarta ke nan Amurka tana ci gaba da ba da gudunmawa wajen inganta lafiyar mata da yara. Za mu dubi yunkurin baya-bayan nan da ta yi a kanin Najeriya na faɗakar da jama'a irin illolin da ke tattare da yi wa yarinya aure tun kafin ta gama ƙosawa yadda ya kamata. Abubuwan da za mu duba kenan a yau a wannan fili na lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke. ba ana rawa Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A ƙoƙarinta na bada da gudunmawa wajen inganta lafiyar mata a Najeriya, gidauniyar Ford da cibiyarta ke birnin New York nan Amurka ta ɗauki ɗawainiyar shirya wani fim domin ko kuma wasan kwaikwayo domin wayar da kan jama'a dangane da haɗura da kuma illolin zubar da ciki musamman ga yara mata da kuma matsalolin da auren wuri ke haifarwa ga rayuwar mata aurar da mace tun kafin ta gama ƙosawa wadda aka fi samu a arewacin najeriya wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari yana ɗaya daga cikin 'yan jarida da aka gayyata wajen wannan hidima ya aiko mana da rahoton cewa fim ɗin ko kuma wasan kwaikwayon na tsawon mintoci casa'in, ya kunshi illolin rashin ilimi ga yara mata wanda shine babban dalilin da ke ƙara matsalolin lafiyar iyali. An ƙaddamar da wannan fim ɗin ko kuma wasan kwaikwayo ne a Kano bayan da aka ƙaddamar da shi a birnin Lagos. Ɗaya daga cikin likitocin da aka gayyata ita ce Dr. Zainab Datti Ahmad, likitar mata a asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano. Mahmud Ibrahim Kwali ya samu damar zantawa da ita bayan an gama nuna wannan fim ɗin, inda ta fara bayyana yadda irin waɗannan tarurruka za su taimaka wajen rage mace-macen yara da mata a lokacin haihuwa. Assalamu alaikum. A tabbas irin waɗannan tarurruka da ake yi za su taimaka kwarai da gaske. Na farko shi shine kaga taron nan an gayyato abokan aiki irin kamaku. ku ne wanda kuke yada maganganun labaruka wato da information ga duniya ga baki ɗaya so da akwai abu da za a iya faɗi ta hanyoyi da mutane za su iya taimaka wa kansu su taimaka wa iyalansu wanda ku za ku yada so idan mutum ya ji zai iya ɗauka kaga wannan babban abu ne hanya ce babba da zai iya taimakawa ta rage waɗannan mace-mace na 'ya'ya da mata a lokacin ciki haka zalika yara kuma a wanda suke ƙasa da shekara biyar na so na hanya ta biyu kuma shine wasu mutanen ma ba su san ma kan cewa da akwai wata matsala ba ko kuma idan mace tana da ciki ai dama an ɗauka a'a ai kafarta ɗaya na duniya ne tana kan ratsi dama za ta iya mutuwa mutuwa ba wani abu bace da mace da take da juna biyu amma kaga a yanzu da aka yi maganganun nan an nuna kan cewa bai kamata a ce mace tana yin kamar haƙƙi ne zan ce ko kuma wani abu ne da ubangiji ya ba ta ikon ta yi wato ta ɗau ciki ta fi kawo ɗa ko ɗan adam duniya bai kamata a ce mace ta wahala ko kuma a ɗauke ta kan cewa ai hanya ce ko ki kashi duniyan ko ke ki rasa kanki ba wani abu da eh, wato bincike ya nuna kuke ta faɗa ko da yaushe yana taimakawa wajen irin wannan na kasa wuri yayin haihuwa ko a rasa uwa ko ɗa shine talauci musamman in kika je yankunan karkara eh, gami da kuma babu abin da kuke cewa health facilities a yankunan karkara misali idan misali kafofin yada labarai sun ce akwai illa kaza akwai kaza a kar ai kaza kar ai kaza wani kaza din ko yin kaza ko kar ai kaza din yana buƙatar kuɗi kuma babu ya za kina tabbas talauci an ce shine babbar cuta ta fi komi saboda kana ji kana ganin baka da lafiya amma baka da halin da zaka iya ɗaukan nauyi so shi sa a koda yaushe me muke magana shine to a tallafa wa mata ba sai mace ta je tana wata babbar sana'a ko ta zama likita ko ta zama uh, um, nas ko ta zama uh, aikin rediyo ba za ta samu abin da za ta iya ɗaukan makanta nauyin kanta ba mun san mata da suke aikin kuli-kuli amma suna da wato means wato halin da za su ɗaukan nauyin kansu ta wannan sana'a so women empowerment is wani abu ne babba mai muhimmanci da zai tallafa wa iyayenmu da kannanmu da matayenmu wanda za su iya ɗaukan nauyin kansu kuma ta wajen yin hakan cikin nufin allah za ka ga za a iya elevating poverty ga wa'annan mata wato da, da yaran mata sai na biyu kuma ilimi kowa ya sani ta hanyar ilimi shi ma za ka iya samun abin da za ka yi halin da za ka iya ɗaukar nauyin kanka so tabbas mun tabbatar kan cewa rashi wato poverty shine babban illa amma hanyoyin da za mu iya shine mu ilimantar da 'ya'yayenmu kuma gwamnati za ta iya taimakawa ta yadda za ta ba da ilimin nan ta sauƙi koma ma free wato banda biya kaga idan an ilmantar da 'ya'yan nan su kuma za su samu su je su sana'o'i da aiki da zai samo musu abin da za su daukan kansu so kowa yana da abin da zai iya taimakawa ta wajen wato um, kawo ƙarshen wannan matsala babba da take addabanmu kokawa da mutane suke yi da ɗabi'un wasu daga cikinku likitoci likitocin ma kansu ba a ta ƙananan ma'aikatan kiwon lafiya misali mutum ya je akwai yanayi na kyara ko yanayi na rashin ma ka je ka tarar ma an asibitin gwamnati ne ba kowa hatta wasu asibitocin da ake biya ma za ka tarar da cewa sai ka je ka awa ɗaya biyu uku ba a saurare ka bar sauransu wannan kuma in aka sami yanayi mai tsanani yana galabaitar da mace mai nakula ko ko ma ta rasa ta ko ta samu nakasa ba ganin ke ma kuma kuna taimakawa a matsayinku na ma'aikatar kiwon lafiya wajen rashin rage adadin mutanen da suke mutuwa saboda haihuwa ko kuma suke can wahala? a tabbas kamar yadda ka faɗi ɗin nan yana daga cikin wato delay da ake faɗi wanda suke kawo mutuwan mata lokacin da suke da juna biyu wannan shine delay na ƙarshe wanda shine na kance ce a ko da yaushe ya fi kowanne illa saboda me yasa macen nan ta iya kakanta asibiti wata ta ma zo ta da wuri amma ta zo ta asibitin nan ya kasance ko a ce ba likita ko kuma likitan ya tafi wani yin wani abu. so kamar yadda ka faɗi ba zan iya tsayawa kowane likita in ce ga halin shi ga yanda ike ba amma akasari abin da ke faruwa shine ba wai likitocin ne suke kin yin aikinsu ba ba za a rasa wanda suke da bad halin haka ba a'a babu su isassu da za su iya ɗaukan nauyin duk matsalolin ne. watakila sai ka ya kasance likita nan shi kaɗai ne ko nasus biyu ne a leborum ɗin da suke ɗaukan ah, haihuwar mata goma sha a rana su kaga shi kaɗai ba zai iya ɗaukan wannan ba zai iya wani aiki gaba ɗaya ba saboda me ya ja haka da akwai ƙarancin da akwai ƙarancin likitoci a najeriya ƙwarai da aniya kuma abin mamakin shine da akwai likitocin suna yin karatun amma sau da yawa saboda neman greener pastor da ake cewa wato gunda ifi kyau sun fice kasashen waje likitocinmu na najeriya da suke kasashen waje da yawansu suna da yawa su kaga amma me ijawo haka gida fa gida ne amma in baka samu abin da kake so a gidan nan ba za ka fita dawa ka nema. to me yasa irin ku ba ku musu kuɗi tun da ku kuna zaune. ai to abin da ke faruwa shine a can kamar yadda na kira shi greener pastor wato an ba su wani abin da ya fi inda yadda suke samu a gida so da a ce a gidan za a kyautata wa likitocin na gida a ba su albashin da zai ise su ya kasance kan cewa ba za su buƙaci wani abu ba i put in place wato a saka kayan aiki da za su aiki da shi ina tabbatar maka kaɗan ne daga cikin waɗanda suka tafi nan za su tafi wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke yana zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc the voice of america Haka ne, lokaci ya yi da likitanku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Ah, ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen. To, likita da alama ba suna. To. <laughs> Amma ta fito ne daga Kaduna. To. Tambayar kuwa ya ce ko kuma ta ce, Shin wani irin illa ne ke tattare da mutum ko kuma wanda yake yin aiki ba ji ba gani wurjanjan ba hutawa yadda ya kamata? To in dai mutum na aiki hurjanjan yadda malami ya ce ko malamar ta ce eh. ba hutawa. To akwai illoli da yawa domin mutum na haka kaga mutum bai hutawa sosai kuma bai bacci yadda ya kamata. To wannan irin rashin hutawa da rashin bacci ne yana da illoli da yawa. domin ya kamata kowa ya kamata ya samu ya yi bacci cikin awowi kamar yawanci wanda ya kamata mai bacci kamar awa takwas bakwai zuwa takwas kowane rana to in mutum bai haka kuma yana da waɗansu abubuwa to wannan yakan sa kamar irin su ciwon hawan jini su ciwon zuciya waɗansu ma sukan samu kamar irin ciwon kamar gyamban ciki domin shi wannan acid ɗin da ke yi wani lokaci domin tsananin aiki ko kuma abubuwan da eh. ke damun su yakan sa shi wannan acid din wanda ke cin yakan kawo gyambon ciki ya rinka karuwa wadansu ma har su na iya samun ma ciwon sukari wani lokaci ma dai mana wannan ma lokaci mutum ma na iya samun wahala ma wurin suna da matarsu duk waɗannan na iya faruwa hajiya wato dai cututtuka kala-kala kala-kala domin rashin huta domin kin san lokacin da muke bacci shine jikin mu wani lokaci ke gyara kanshi yadda Allah ya muke nan to kuma wani lokaci in dai kana bacci din nan to in kana bacci din lokacin jikinka ke hutawa kuma dole in kai bacci nan baccin nan kala kala kashi kashi yake to likita gashi mun ɗauko bayani game da illar da ke tattare da rashin hutawa mutum ya ta aiki ba ji ba gani amma na ga alamar lokaci ya fara ɗaga mana hannu. <laughs> To a saboda haka idan Allah ya kai mu a makon gobe za mu dubi kamar a ce wanda nauyin jama'a ya rataya a wuyan shi wato kamar shugaban ƙasa. Eh. Wani shawara ko kuma me kake ganin ya kamata a su yi na ganin sun huta? To a halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To Allah ya kare mu da lafiya. Yanzu kafin mu yi sallama bari mu koma ga takaitattun labarai. Amma shugaban kasa kire ni alhaji muhammadu su ya ce kaga da fitai dinan namu 37 da muka hira ni adalcin da suka gwada mini ni cikin duniya ban sa abin da zan yi musu ba na yi nazari To ga takaitattun labaran, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce a shirye yake gana da shugaban falasɗina Mahmud Abbas domin kawo ƙarshen tozoma, amma kuma ya ce tilas shugaba Abbas ɗin ya kawo ƙarshen abin da ya kira ƙarerayen da ake yayata game da Isra'ila. Bisa dukkan alamu shugaban ƙasar Gini Alfa kondi ya doshi lashe zaben shugaban ƙasar da ake rikici a kansa bayan da babban abokin hamayyarsa ya ce ya janye daga zaben. bayan da aka kirga kashi 80 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa a zaben da aka yi a ranar lahadi shugaba kwande ya doshi lashe zaben da gagarumin nasara ma'aikatan tsaron amurka da ake cewa pentagon ta ce ta jefo taimakon alburusai da sauran kayayyaki ta jiragen sama da ta yin sun yi nasarar jigilarsu ga dakarun larabawan syria To da takaitattun labaran muka zo ga karshen shirin sai kuma an jima da hantsi za mu sake da ciki har da somin taɓin da kuka ji na maganar mm, mm, a Nijar na maganar 'yan majalisa da ba za su yi takarar tantance gwani ba. Kafin mu sallama din muna ta Grema Bukar murna babban darakta a kamfanin sadarwa na amfani a jamhuriyar Nijar murnar daurin auren 'yarsa jumuram da kuma angonta Usmanu Ahmadu Maiga wanda za a daura a yau Juma'a a kofar rediyo amfani a birnin Yamai da fatan Allah ya sa a yi taro lafiya ya bada zaman lafiya. A madadin Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa da kuma jagorar shirin ta yau wato Julie Lethas Gresham sai injiniyan mu na yau jimi ni Usman Kabara daga Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.